الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين ashe ban yi muku wasiya da umarni ba akan harshen manzannina na ce da ku ya ku ’ya'yan adam kada ku bi shaidan ta hanyar aikata kafirci kala-kala da sabo hakika shaidan maƙiyinku ne mai bayyana adawa to ta yaya mai hankali zai bi maƙiyinsa wanda da'awarsa ta bayyana.